masoyinki shine ke sa ido a kanki yana kula da je kike dawonki amma yau mata abin da suke so a sake musu ragama da je inda ta ga dama kar a tuhume ta kuma ta buga waya wanda ta ga dama kada a tuhume ta ta yi mu'amala da wanda ta ga dama kada a sa mata ido idan ta yi abu sai a ce in ta yi abu ka yi magana sai ita an sa mata ido ita ba a yadda da ita ba